kalmar shi'a kalma ce wadda a tsabar larabci tana nufin ƙungiya daga tashayya'a ya zama ɗan shi'a ya tashayya'u yana shi'anci shi'a ƙungiya fahuwa shi'iyun shi ɗan shi'a ne asalin madarar kalmar kenan a larabci Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in Allah ya ce wa annabi saurara ka ji kaga waɗanda suka rarraba addini din nan suka zama shi'an jam'in kalmar shi'a sai a ce shi'u to waɗanda suka rarraba addini suka zama ƙungiya-ƙungiya, Allah ya ce wa annabi baka ba su ba ruwanka da su ba abin da ya haɗa ka da su to kalmar shi'a ai ba kalma ce a bar kyama ba domin ma'anarta kenan a larabci da aka zo a istilahi kuma sai ya zan aka ce wani dan shi'a ne sai a ce wacce shi'ar sai a ce wani dan shi'ar aliyu ne kamar wa kamar ibnu abbas wani dan shi'a ne shi'ar wa sai a ce shi'ar muawiya kamar wa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 bayan Allah da ba su goyi bayan Aliyu ba karara ba su goyi bayan Muawiya ba amma sun san Aliyu ke da gaskiya irin su Abdullahi dan Umar duk ka rushe su dan haka mu nan da ka gan mu duk yan shi'ar Aliyu ne ai yan tawagashi ne to kaji asalin yadda al'amarin ya taso to irin waɗannan masu wannan shi'ancin wanda duk ya zage su billahi lazi ya kaɗi ya shiga uku ya lalace saboda ya zaga wa annabi sahabbai annabi kuma cikin hadisin bukhari ya ce la subbu ashabi kar ku zagan min sahabbai fa